Câmara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ɗan riko ɗan renonsa wacce take karkashin kulawarsa shi ne mana fi hajjirihi kenan karkashin kulawarsa za mu ga kisan abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah قال أخبرنا إمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها wannan ta faɗa wannan ta faɗa ko eh ummu habiba ir abu sufyan ita ta ce wa hawala san annaha qalat ya rasulallahi ummu habiba yar abu Sufiyan. ita ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ki ukhti binta abi Sufiyan. ita ya manzon Allah ka auri kanwata yar abu Sufiyan. ka auri kanwata yar abi sufyan qalat tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa tuhibbina zalik yanzu ke kina son aure kanwan koyarki kina son haka fa qultu sai ummu habiba ta ce sai na ce na'am eh ina son haka me yasa lastu laka bi mukhliya na san ba zan daita da kai ba ba ni kadai zaka aura ba lalle zaka karo wata to wacce nake son ka karo kanwata ko yata وأحب من يشاركني في خير أختي وتنفسهم تشاركني أتي الخير يا تاكو كواتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم إن أختك لا تحل لي kanwaki uktaki ba ta koyarki ba ta halatta ba zai na hada ke da kanwaki koyarki ba maganar kanwaki koyarki an gama da ita la ta li ba ta halatta gare ni ba mutlakan ba matukan kina tare da ni in ba kika fita za a iya aurenta an fahimta a haɗa su shine ba zai yi ba fakultu sai umma habiba ta ci gaba da cewa sai ta ce sai na kada baki da ce wallahi ya rasulallahi ce wallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi salama. inna lanatahaddathu annaka turidu an tankiha durrata binta abi salama ya ce wallahi ya manzo Allah muna jin ana tattaunawa za ka auri durra durra kake so ka aura kuma yar abu salama ce kuma kana auren uwarta tunda muna jin cewa za ka haɗa uwa da yarta to ni da kanwata ba shi fi cancanta ba <laughs> eh? faƙala bintu ummu salama sai manzo Allah ya kare cewa durra yar ummu salama kika ce kun ji ana cewa zan aura fa na'am sai ta ce i eh. fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi na rantsa da Allah laula annaha rabibati fi hajri ma hallat li koda a ce ba ɗan reno na ba ce a cikin karkashin kulawa ta da kiyayewa na ba ai ba za ta halatta aure ta ba saboda me innaha labnatu akhi min ar yace wallahi ita 'yar dan uwana ne yar kane na ne dan uwana ne a cikin shayarwa da ni da ubanta an shayar da mu atni wa aba salama suwaiba suwaiba tu ita ta shayar da ni da abu salama to akan haka ai na zamo babban ta kina a wajen reno a wajen shayarwa fala ta ardanna fala ta aridna alayya banati kunna wala akhwati kunna sai mun zalla ce a'a ku daina nuna min ƴaƴan ku ko kannan ku shikenan magana ta kare ya aka yi manzo Allah zai aure yar matarsa yar Abu Salama ya za a yi to amma sun ce suna jin shi sa baka da yadda za ka yi a cikin gari ka ce ba za a yi wannan tsaye gumi wannan fara wannan fara wannan fara ba manzo Allah ke aka ce ayi mu muna matarsa ta ce ayi mu mun ji an ce za ka aure durra durra kuma yar Abu Salama ya ce yar Abu Salama ta ce yi eh, haka aka fada ta ce wallahi ko da ma ba a ce ni ke rike ina renon ta karkashin kulawa ta take ba ai ba ta halattar aure ta ba me yasa ai uban da ya haife ta an shayar da ni da shi ni da shi nono ɗaya muka sha amma na kane na ne a wajen abin nan kenan shayarwa ke a haka aka haka ba zan aure ɗaya ba ke ta zama ƴata da kuma balle ga uwata ai kun an ji abin da ya faru ko ko hmm? ga shi farko la ta hilluli inna inna ukhtaki la hilluli tun da ya aure ta kanwanta tana tana karkashi wannan kuma tana karkashin shi ne ƴan uwarsa ce wannan kanwanke ce bata halatta ba wannan kuma Rabi ce ce karkashin kulawa ta take ya ce ce ko da ma ba a ce karkashin kulawa ta take ba eh. na ne? a ah, ya fito kowa ya fahimta kai kadai je babu tahrimul jam'i bainal ummi wal bint babin da zo na haramun ne mutum ya aure uwa da yarta ko ɗaya da uwarta ya hada su karkashin aure A akan kisan Abu Salama ma'ana mutum in wansa ya rasu ko ya saki matarsa kani zai iya aura ko ba zai iya ba in kani ya rasu ko ya saki matarsa wa zai iya aure ko ba zai iya aure ba ina mahallu shahid abu salama da ya rasu matarsa ummu salama wai aure ta kuma an shayar da su ya zama kanin manzo Allah kina a cikin shayarwa da shayarwa da dangantaka na jini duk abin da ke haramta da abin da ke halatta ɗaya ne an fahimta sai dai al'ada ta kiya ko تحريم الجمع بين الأم والبنت قال أخبرنا وهب ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنكح بنت أبي تعني أختها كأور أرغبانا معناه أكون تكينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك كنا سوحك قالت نعم لست لك بمخليا نتي ايه ناسان دي جنجن دا اكاي باني كدai zan saura wajenka ba zaka aure wata to tunda zaka aure wata ka aure kan wata mana wa ahabbu man شركتني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل قالت أم حبيبة ya rasulullahi kaji ummu habiba ke sai ko ta kada baki ta ce a to ai mun ji an ce za ka auri dura labari duk ya yadu za ka auri dura ina kuka ji labarin wa ya faɗa muku ya aka yi ya za a yi ba ka da yadda za ka yi da matar ka zancen aure fa sai dai hakuri ya aka yi kika ji ummu habiba kika ji manzo Allah zai auri dura yar abu salama ina ta ji labarin wa ya faɗa mata ya aka yi wannan labari ya yadu eh eh jita-jita jita-jita ke masu kullawa ai in kaji kullawa matsala wani ya zoji yana makarkata jikin shi na hankali ya tashi wai zai auri mace an sa ranar ɗaura auren ko wannan asabar yau ko sati mai zuwa sai wani ya bugo mishi waya ya ce ga hankali wannan matan da za ka aura na yi kaza da ita sai na yi kaza da ita kamar text message ya aiko sai matarsa ta ɗauki text message sai ta ga wannan ta ji wannan magana ya ce to shikenan sai ta yi istibra'i wata uku ka aure ta wannan satin kizi na za ku yi ta yi sai ta yi istibra'i wata uku ina ruwanki ina ruwanki ba fatawa kadai ai ba fatawa ta bayar ba iko take nuna hankalinsa ya tashi wai sai ta istibra'i wata uku shi kuma an sa rana ko asabar nan ko asabar mai zuwa shi ne sai zo na fito ina cikin hota da cife ya zai gashi kuma na fita ai to to ya za a yi shi ne na ce istibra'i farko yaushe mai ya ce wai ya bashi labari wata ɗaya da ya wuce da kwanaki nawa na ce akan istibra'i ma ai yi wata ɗaya ba ta istibra'i istibra'i haila ɗaya ne ba wata uku na ce akan haka ba magana ta kare ba to kaddara ba ta yi istibra'i ba ina ruwanka da magana mata ta ce ko wancan mutumin wancan mutumin da ya faɗa ya zama fasik in ja ku fasikun bi na ba'in fata bayyana ba ka manzo Allah ya ce ba ka je wajen matan wani in ini iya tarafat farjuma in ba ta yi tarafi ba fa ita shi ba ta da laifi ya ce na kawo ta ta dauki alkur'ani ta yi rantsuwa tana kuka wallahi karya ake sharri aka na ce ka zalunce ta tunda ka takura ta ta yi rantsuwa na ce ka zalunce ta akan me daga mutum fasiki daga mutum ya fara maka abu shekara shekara zo ka takura ma yar mutane a kan me za ka takura mata sai ta yi rantsuwa da alkur'ani na ce ba ka da haƙƙi ka takura mata ta yi rantsuwa da alkur'ani wanda ya faɗi wannan ya zama fasiki ba za a ɗauki maganarsa a yi wa shi kenan waya ko text message sai tabbatar da zina zina ba ya tabbata da shaida mutum ɗaya ba so nawa muna karanta ya manzo Allah yanzu mutum ya zo ya tarar da wani kato kan matarsa ya ce sai ka je ka nemo shaidu hudu ka gani amma ka zo ka ce sai a yi ma bulala shaidu hudu ake so ya ce yanzu mutum sai ya jira ya nemo shaidu ka je bakin titi da Allah ku zo ku yi shaida ta balle wani abubuwa ya kuwa ta ci masa je tabbatar da zina haka je ka tashi hankalin 'yan mutane na ce wannan ba daidai ba ne ba ka da hakkin ka takura mata wannan magana jefar da ita za ka yi ka je ka yi to sa'an nan zance istibra'i wanda suka ce za a istibra'i jini ɗaya ne sa'an nan magana istibra'i kuma magana ce ba wai magana ce da nassi kati ke kanta magana ce ijtihadi ne na malaman sabaya autas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu sabaya autas kada ya sadu da ita sai ta yi haila daya istibra'i kenan to yaushe ake istibra'i yaushe ake istibra'i shi yasa ma ai ba a ce mishi idda ba aka ce istibra'i don a tabbatar da mahaifarta ba da cikin mahaifarta da a ce aure ne ai ba za a ce istibra'i za a ce ta idda saboda maniyin aure yana da daraja amma maniyin fasiki ba shi da daraja shi yasa aka ce istibra'i ne jini daya ko tsarki daya ko wata daya to shi kenan ba ta istibra'i ba fa aka daura aure aure ya yi ko bai ba eh aure ya yi ko bai ba ya yi aure ya yi a to yanzu mace tara karkashin mijinta tara gidan mijinta sai ta je ta yi zina sai ta dawo sai shi mijin ya ce mata sai ta yi istibra'i eh a yaya a to sai ta yi sai ta yi istibra'i kuma eh sai ta yi ne Ah, to ba ba sadu da ita ba eh an sadu da ita haka manzo Allah ce alwaladu lil firashi walil ahir al hajar saboda malamai suka ce ba wai an je an yi zina da ba a'a ta dauko cikin shege da cikin ta ya fito wata uku hudu za yi aurenta kuma za yi aurenta ba malamai suka suka shi imamu malik da imamu ahmad suka ce a'a sai ta haihu imamu abu hanifa da imamu shafi suka ce zai iya aurenta ya halatta ashe alharamu la yuharimu halalan ba ka bane ba ya halatta ya aure ta to bayan ya aure ta kuma ya za a yi sai suka kari juna ilimi gida biyu ɗaya eh, malamin sai ce zai iya aure ta kuma ya sadu da ita tunda an ɗaura aure me zai hana shi saduwa da ita yana da haƙƙin sadu da ita imamu muhammad ɗaya ce a'a ya zai iya aurenta amma ya haƙuri har ta haihu ba magana kenan ba magana kenan ke sa baka da hujjan da ai magana ai ƙarya an ce mace ta yi zina ce ta yi istibra'i ko ka ce ta zo ta yi rantsuwa da alkur'ani haka so da yawa ina faɗa musu so da yawa shekaru 20 shekaru 10 wannan abubuwa da kuke fa ba daidai ne daga zaran ka yi shakka ko ka zaci mace shakka ta alkur'ani ka ce ta zo ta yi rantsuwa na ce duk mace ta tsaya da mijinta ita ma ta ce kai ma yi rantsuwa baka taba zina tun da ka aure baka taba zina ba za a zauna lafiya ba dai ta fita ta je aiki shine ta dawo hankalin ka ya tashi ba kada kake zuwa aiki ba na ce duk ma in mace ta tsaya ta ce kai ma ka yi rantsuwa tun da ka aure ba ka taba zina ba ga alkur'ani kai ma ka yi za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya matsaloli ana duban su ne shari'a musulunci abin shari'a ita ce mizani fa ai haramun ne mace ba za a bar mace ta tuka mota ba me yasa ai za ta iya zuwa ta yi fasikanci tana tukin mota ya ce to maza da ke fita magaruba su je eh, management suna daukar matan gudu evening su ma shi a haramta musu ke don wannan ya tabbas ya tabbata ba za ba sa daukar mota su je su yi barna to su ma shi a haramta musu ke ku don hukunci ɗaya ne don hukunci ɗaya ne don Allah don ka zaci makara zargin matarka ba daidai bane ka zo ka ce ta zaura ta yi rantsuwa da alkur'ani ta taba yin zina ko ba ta yi zina ba ba ka da wannan haƙƙi don wani ya ce ai matarka ta yi kaza ma shikenan shari'a shi za a yi ma hukunci fa shi za a tsayar da hukunci a kan shi ita ba ta da laifin komai ba wanda isa tsayar da hukunci a kansa shi ta ce e na yi don manzo Allah ka ce izhab ila ha in hiya tarafat in ta ce e ta yi shi nan, amma ta ce ta yi ba ba ta da ba ka da haƙƙin komai a kanta shi yasa ana so Allah na so ya rufe asiri ne ba yana so ya tona asiri ba ne shi yasa aka ce sai ya kawo shaidu guda hudu kuma sai an ga kaza cikin kaza dan Allah yaushe za a taba yaushe aka taba yin wannan ma tun da aka fiyar a musulunci sai da mace ce ta yi ko mutum ya ce ya yi amma akan wannan kaida an taba samu mutum hudu sun shaida sun gane kaza da kaza da kaza abinda ake shi a cikin sirri abinda ake shi a kurkuje abinda yaushe mutum zai je kawo shaidu hudu ya zo akwai tashin hankali da yafi mutum zai ce ya manzo Allah yanzu mutum zai tar da kato akan matarsa ya ce sai dai ka kawo shaidu hudu yanzu ana na kashe shi kashe ne ce sai a kashe ka akan me za ka kashe shi ka kawo shaidu hudu sun gani gashi tana suna in ba ka ba shaidu hudu ɗin an kawo su shaidu uku alkali zai zauna ina ka same su ai rukunin gabas ne ai rukunin gabas ne na hudu sai zai ce a rukunin yamma ne ko tsakiyar daki ne dukkan su sun yi karya sai a musu bulala to Allah ba so yake a tona asiri ba da Allah yana so a tona asiri shikenan ba wanda asirin shi zai rufu fa ba wanda asirin shi zai rufu ba haka bane ba shaidan zina aka ce shaidu hudu saboda a kare mutuncin mutane na sata fa na yanka hannu na kudi shaidu nawa sun yi sabi amma wannan saboda a kare mutuncin mutane aka ce sun shaidu hudu eh. shi sa duk wanda Allah ya rufa asiri a rufa mishi asiri a daina tuhuman ƴaƴan mutane duk duk wacce zaka aura shi ka bincike gidansu mutanen kirki ne to ka tafi akan haka sai ka gani amma zato ba abin da ke zato inna dhanna la yughni min al shay'a fa qalat ummu habiba wa a wancan fasiki ne yi wanda ya ba su fasiki ne to shi ya yanzu da yace sai ta yi rantsuwa din ya zama mai kasafi kenan yi rantsuwa ya ce ta yi don ta tabbatar da matsayinta zalinta ta yi eh. eh to matsala dai ta mace da namiji tana da yana da matsala ce tana da wahala sai ce shi yasa duk abwabul fiqi ba abwabun da suka fi yawa da wahala kaman mace aure saki shayarwa istibra'i haila nifasi menene zihari menene gasu sun fi duk sun fi wani babi duk yawa kuma sun fi wahala saboda matsaloli ne masu wahala fi sabilillah an fahimta قالت أم حبيبة يا رسول الله wallahi laqad tahaddathna annaka tanki hudurra binta abi salama kaji tace wallahi laqad wallahi na rantsi da Allah lakad wallahi tabbas ta tahaddathna mun tattauna muna jin labari mun faffaɗa annaka tankihu durrata binta abi salama ka auri durra yar abi salama wa bintu ummu salama yar ummu salama Allah auren uwarta qalat ummu habiba na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mas'alat tayi wa ala قال رسول الله صلى الله fa وسلم lau لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما إنها لبنة أخي من الرضا أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولا كيسا سيتا يما ما تنت حدا باكي دا وانشان دي بقوا يا كوي بس يجي sai ta yi ita in ba ka ba ya kai ta ɗauki doka a hannunta to fa sai ta yi sai ta yi istibra'i wata uku ba ka ba zina za ka zo kana yi ma'ana ka fasa auren ke kafin zuwa wata uku da istibra'i lokacin ta shiga malamai an soke a ko قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد تحدثنا أنك ناكه درة بنت أبي سلمة وأن مسألة من وحلا مزالة أنا أور أم سلمة كما مات مزالة جماعة أنا تأي زي أور إرتا زي أور إرتا Eh, ya aka yi ina wannan labarin ya fito ga manzo Allah ya yi daga da ce yar abu salama abu salama eh ta ce zan aura ta ce eh wallahi haka muka haka muke tattaunawa <laughs> aure me zai me zai kawo wannan me zai halatta wannan aure me zai za ta wannan a zauna lafiya na auri yarta kuma kanta tana nan ai kaga wannan magana ta fito sosai ko zan aure ta dun ra'ayi kuma kara kan ummu salama law ni lam an anki ummu salama ma halatti yace ko da ban auri ummu salama ba yarta ba ta halatta an aure ta ba saboda ni babban ta ne wurin shayarwa inna abaha akhi min ar-rida'a inna abaha akhi min ar-rida'a akan wannan nasi ya alatta wanka ya rasu ya bar matarsa za ka yi aure kanin ka ya aure ya rasu ya bar matarsa za ka yi aure to in ya sake ta fa ya ya saki matarsa kan ya je aura kuma su guda a unguwa dai ɗaya dai ko gari ɗaya ma dai a ba halacci ya halatta aka ce amma al'ada za a zauna lafiya za a samu kwanciyar hankali abinda ake so ke eh za a jima ba <laughs> babu tahrim tahrimin bai bainal ukhtaini babin da yazo na haramun ne mutum ya auriya da kanwa a karkashin igiya ɗaya lokaci ɗaya amma ya auriya tara su zai auri kanwa ya auri kanwa tara su kun sake da zai auriya amma ya hada su karkashin igiya ɗaya lokaci ɗaya haramun ne قال أخبرنا حناد بن السري عن عبد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي يا منزل الله كان شاء أورد قواتا قال فأصنع ماذا أأ تشي كان دبكاتا قواتا تشي فأصنع ماذا نيمي دئتا نيمي da dauke ta aiki ko da aike ta ko da ko da ko da dauke ta daliba da karanta na yi mai da ita qalat tazawwajaha tace ka aure ta mana qala fa inna zalika habbu ilay abinda kike so kenan qalat na'am tace eh lastu laka bi mukhliya na san ba ni kadai zan zauna wajen ka ba za ka yi aure wa habbu man yashi man yashrukuni fi khairin ukhti قال إنها لا تحل لي قالت فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة فإنه تواشي تبس إنه للي داخل سوى عند الأمر يكي قد بالتحقيق باب كوتن تما بلغني ناسا ملاباري أنك تخطب درة بنت أم سلمة كان نيمان درة إر أم سلمة دا أولي تخطب إنما لا تخطب ba ma mun ji wai kana son kawar ta ba a ka ba shiga neman an fara sance an fara shige da fice an fara kala abi salama أبي abi salama أبي سلمة ta ce yi. قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن gidan manzo Allah da manzo Allah ke da ake wani abu wannan abun mai tsarkake ya za a yi manzo Allah ya yi wannan abin ne to ya kai labari ya yadu kuma har gidan har gidan manzo Allah har ba ta manzo kuma ta tabbatar bitauki babul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha babin da zo na ka auri ɗaya sa'an nan kuma ka auri yar ubanta ko kanwa ubanta ita ce amma ke ba a hada ɗaya da kanwa ubanta ko yar ubanta haka ba ba ba za a auri kanwa uban ita kuma ka aure ta ba za a hada su ba amma in wannan ta fita wannan za ta iya shiga a hada su lokaci ɗaya shine ba zai yi ba an fahimta قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها بزاء أحد بزاء أحد da kanwa ubanta ko yar ubanta a karkashin igiya ɗaya ba wala bainal mar'ati wa khalatiha haka kuma ba za a da ɗaya da kanwan uwarta ko yar uwarta a karkashin igiya ɗaya ba amma in babu ita wannan za ta zo in babu wannan wannan za ta iya zuwa an fahimta ka auri ya sai ka sake ta ko ta rasu sai ka kan wa uwarta koyar uwarta ta yi maka sha'awa ko kan wa koyar uwarta ta yi maka sha'awa za ka yi auren da kuma za ka yi ba a shara'ance zai yi amma ka hada su karkashin igiya daya tana kishi da gwangwanta koya kuma a bambance ne aka zumunci ba zai tafi ba ko قال أخبرنا محمد بن يعقوب ابن عبد الوهاب ابن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب أخبرني قبيصة ابن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى ابن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوه يجمع بينهن manzon Allah ya hana a hada mata hudu karkashin igiya daya almar'atu wa ammatiha ya da kanwan mahaifinta koyar mahaifiyarta walmar ɗaya kenan walmar'atu wa khalatiha da ya da kanwan mahaifiyarta koyar mahaifiyarta ba biyu ba kenan to ina sauran biyu ka akkasa in ka akkasa ka samu hudu kenan kara aure ya a auro kuma kawai mahaifinta ko kawai mahaifinta to kara auro kawai mahaifiya ko mahaifi a auro ta ita kuma in ka hada ka ya zama hudun kenan قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال اخبرني ايوب ابن موسى عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال <coughs> لا تنكه المراه على عمتها ولا على خالتها قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي سلمه عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكه المرأة على عمتها أو على خالتها قال أخبرنا يحيى بن درستا قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكه المرأة على عمتها ولا على خالتها wannan babin an gama ku babu taharimil jam'i bainal mar'ati wa khalatiha babin da yazo na haramun ne ka aure daya kuma ka aure kanwan uwarta ko yar ka hada su karkashin igiya daya haka kanwan uwa ba za ka aure ta kuma ka zo ka aure yarta kuma ka ana karkashin igiya daya ba قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه المراه على عمتها ولا على خالتها قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المؤتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكه المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها من سيكا وتفصيل الأخ قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر قال أخبرني محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكه المرأة على عمتها وخالتها قال أخبرني إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكه المرأة على عمتها أو على خالتها babu ma ya harumu minar raba'i babin da ya zo na shayarwa duk shayarwa ke haramtarwa ko kuwa a'a akwai shayarwa da ke haramtarwa to shine babu ma ya harumu minar raba'i babin da zo na shayar wanda ke haramtar da ka auri matar da ka sha nononta ko ɗanta ko ɗanta ko ɗanta ko menene da wani قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة حرمته رضاء سيفارة دولنا حديثي تابيكا ودهيتي abinda jini dangantaka ta jini ta haramta haka dangantaka ta shayarwa mana haramta an fahimta to shikenan قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة أنا عائشة بعد الأباري تشوى وأنا ببنت نشاير وببنت daga wurin shayarwa an ta ce babbanta mina raza'a ma'ana wannan mutumin sun sha nono ɗaya dawa da sai na abubakar ba shi ne ammanta ba kenan ammi shi ne kanin mahaifinka kowan mahaifinka ta ce ammata anna ammaha baffanta wajen shayarwa ma'ana wannan mutumin da shi da sayyidina abakar sun sha nono ɗaya kenan yusamma Afla sunan shi aflah ista'azana alaiha fa Afla aflah yazo yana sallama sai ta ce a'a ba zai shigo mata ba fa'u biyar a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mafi kala sai aka baman zai allah labari ga afula wanda aka shayar da shi nono shi ne sai na abakar ya zo yana sallama na na ce yi ba zai shigo ba akwai hijabi tsakanin tsakaninsu ba muharaminta ba ne ba. faƙarar shi mazala ce la fa jabi minu fa’innahu ya harun minan rada’i ma ya harun minan nasafi a kada ki boye masa ai tunda da abinda shayarwa ke abinda dangantaka ta jini ke haraftarwa haka kuma dangantaka ta shayarwa yana haraftarwa قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرو عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya harumu minan raba'i ma ya harumu minan nasabi abinda dangantaka ta jini ke haramtawa dangantaka ta shayarwa ma na haramtawa قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم قال عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن أمرة قالت سمعت عائشه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة duk waɗannan hadisan da ya kawo suna nuna cewa ma ya haruma minan raza'i ma'ana abubuwan da ke haramta daga shayarwa shi duk abin dangantaka ta jini ke shayarwa dangantaka ke haramtawa dangantaka ta shayarwa ma tana haramtawa babu tahrimi bintil akhi min raza'a babin da ya zo na 'yar ɗan uwanka na shayarwa ta haramta gare ka kuka sha nono tare da shi yana da ya komin kyanta sai dai kai hakuri ko qala akhbarana hannad sari an abi muawiya an al amash an salim ibn ubayda an abi abdurrahman sulami an ali radhiyallahu anhu qala qultu ya rasul allah ma laka tanawwaqu fi quraish wa tad'una ya ne manzo allah kake karkata zuwa quraishawa ka bar baka auren bani hashim sayyidina ali kenan ko eh, tanawwaku ai takhtaru wa tubaligu fil ikhtiyar me yasa kake zaben matan quraisha kana barin matan bani hashim wa indaka ahadun kana da daya qultu na'am wa indaka ahadun shi manzo Allah ce kana da wani ne qultu na'am bintu hamza eh akwai yar sayyidina hamza ya kake barin bani hashim kaje quraishawa sufi kyau ne sufi menene da menene kana da wata ce ya ce yi eh, eh, wace ce yar sayid hamza kala a fi min ce ai ba ta na ne da aka shayar da mu tare da shi ma'ana sayid na abbas da manzo allah sun shayar nono tare to amma da dangantaka ta jini ne fa akwai aure ko babu aure eh sayyidina hamza ibnu abdul muttalib sayyidina hamza ibnu abdul muttalib dan wane ne dan abdul muttalib shi da sayyidina abdullahi shi mahaifin ma manzo Allah ya suke sayyidina hamza menene manzo Allah ne baffansa ne to akan baffantakan shi zai ya aure yarsa ko ba zai aure ba baka ba za a aure yar baffa ba to amma tunda an shayar da mu tare da shi ya zama kuma dan uwana na shayarwa kenan ya fi karfi da dagantakan baffa shi ke nan ƴarsayi na hamza inda kika samu matsala ke nan ku kala akbar ni ibrahim bin muhammadin kala haddasa na yahya bin sa'idin an shu'uba an qatada an jabir bin zaidin an ibn abbasin kala zukira ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bintu hamza an ce wa manzo ga yar hamza ga ta nan masha allah bani hashim hashimin dangi ga ta nan yar hamza fakara sai ce ha ibnatu a fimina raza'a a yar ɗan'uwana uwana ne na shayarwa a hukata da tu, min jabir bin بن sai na Hamza, dangantaka shi da manzo Allah 'yan'uwantaka uwantaka ne ko ko a babbantaka ne to amma da yake ya sun sha nono guda ɗaya, sai kuma ya zama ɗan'uwansa uwansa da shi kenan na shayarwa shi aka gabatar da wannan ya fi ƙarfin hana aure tsakani ba an tambayi sayyidina hamza ba kai da manzo Allah wane ne babba yace huwa akbar minni ghayra annani wulidtu qabla shine babba amma ni aka fara haifa kafin shi ayyukuma akbar anta aw rasulullah wa qala huwa akbar minni ghayra anni wulidtu qabla ladabi kenan ko ladabi kenan shi ne babba amma fanni aka fara haifa kafin shi shi babban mai kenan قال اخبرنا عبد الله بن الصباح ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن السواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة أن نونا ومزا الله إر حمزة أكد كود إتام سي أوريت منا فقال إنها ابنة أخي من ya وأن وإنه يهرم من الرضاء ما يهرم من النسب an tabbatar da cewa shayarwa na haramtawa kamar yadda dangantaka ta jini ke shayarwa ake haramtawa kenan ko babu alkadirun lazi yi harrimu min raza'a babin da ya zo gwargwadon nonon da in an sha ya haramta wannan dan ya zama ɗanta ba zai aure ta ba ba zai aure ƴarta ba yaya shayarwa yake da ya kama nonon ta so ɗaya ya sha ta haramta ko ko a'a akwai gwargwadon da shari'a ta gindaya قال أخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث فيما أنزل من القرآن ونجي ونجي قال فيما أنزل الله ونجي قال فيما أنزل من القرآن أشر رضاعات معلومات يحرمنا سوزنون سوكوما سننو gamsassu suna su za su haramtar thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin sa'annan aka soke wannan hukunci ya zama in ɗaya ya tsotsi nonon ta so biyar ya tsotsa ya koshi ya saki zuwa an jima ko gobe ko ya kama ya tsotsa ya koshi ya saki in ya kai so biyar to ta haramta gare shi ɗayanta sun haramta gare shi shi an fahimta so biyar so ɗaya ba zai haramta ba so biyu so uku so hudu ba zai haramta ba sai ya sha so biyar ya sha ya koshi ya sake zuwa an jima kuma yana jin yunwa ya kama ya sha ya koshi ya saki in ya kai so biyar to shi kenan haramci ya faru kenan fatufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa hiya mimma yuqra'u min alquran yace manzo Allah ya bar duniya wannan ayoyi suna cikin alqur'ani daga baya aka قال أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاء فقال أنت بمن الله صلى الله عليه وسلم دقني لشهر وسيتي la tuharrimu al-imlajatu wala al-imlajatani tsotsa daya ko so biyu tsotso daya ko so biyu ba zai haramta ba wa qala qatada al massatu wal massatani so dai ko so bi baya haramtarwa kaga wannan naski ne da cewa so dai ko so bi ba ya kama ya sha ya koshi an ji ya kama ya sha ya koshi shikenan sai ta tafiyar an zo dama an zo wajen biki ne sai ta dauke shi ta bashi sha ya koshi an ji kafin a tashi mai sha ya koshi shikenan tana gama sai ta tafiyar ta kauyen su ba sake dawowa ba wannan sha ya biyu din zai haramtar ba zai haramtar ba قال اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عبد الله بن الزبير عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان وأن النصوص شيء أركسوا a hannu a ja a kansu saboda in sha Allah za mu zo mu karanta wani hadisi da za mu nakasha kan wa'annan hadisai qala akhbarana muhammad ibn abdullah bazi'in قال حدثنا يزيد يا يزيد يا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي نسأله عن الرضاء مرمتا إبراهيم النخعي منا تميش دنغني للشاعر فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاء قليله وكثيره سيأكد أي أب سيدنا علي da abdullahi dan masu sun ce a'a shayarwa komin kankanta sai yana haramtarwa komin yau sai yana haramtarwa وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المهاربي أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان الإبلاج خطفة المصة أبن داكي نونو أبن داكي نفي يارو يكام نونو يسا باكي كو أسكا مسا باكي يسوس نونو يشا شيني أبن داكي نفي كينا دا يبيو بايا حرم تاوا دا أبلا دا مسؤول سيدنا علي صلى الله عليه وسلم دا يبيو دو سنة حرم تاوا سيدنا عائشة تتي منزون الله ياتي كذا تو إن منزون الله ياتي كذا مغانا سيدنا علي دا مغانا أبلا دا مسؤولي تند باسن sun danganta shi da manzo Allah bane sai ayyaya sai a ajiye su qala akhbarana hannad ibn sari fi hadithihi an abi al-ahwas an ash'at ibn abi sha'fa an abihi am masruq qala qalat aisha dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa indi rajulun qa'id manzo Allah ya shigo janna na aisha ta ce wani mutum na zaune kusa wajenta fashtar da zalika alaihi wa ra'aytu al-ghadaba fi wajhi sai ta ji alamar manzo Allah ya fushi waye kuma wanda yake zaune kusa da nana Aisha fa qultu ya rasulullah innahu akhi min ar-rida'a in sai manzo Allah sai ta maza maza da ta ga alamar fushi fuskar manzo Allah sai ya manzo Allah idan na ne an shayar da mu tare ba shi kenan ba fa qala sai manzo Allah ce unzurna man ikhwanikunna ku lura fa su wane ne yan uwanku ومرة أخرى انظرن من إخوانكن من الرضاء kuyi hankali kuyi lura kusani, kuyi tunani wane ne yan uwanku daga shayarwa su wane ne uwanku daga shayarwa ma'ana duk shayarwa na haramtawa fa inna rada'ata min al majaa ai shayarwa sai da aka yi sanadiyan yunwa yaro na jin yunwa aka ba shi nono ya sha sau biyar ya haramta yaushe mana duk shayarwar da zai kosar da nama a jiki shine yake shi ne yake abin nan yake haramtawa shi suka kayyade shi da shekara biyu tun daga aka haife shi har zuwa shekara biyu daga shekara biyu nonon da zai sha ɗin ya kai ya ci abinci shi sa suka ce so biyar kuma cikin shekaru biyu an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم